إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون yayin da ya ce wa babansa azar da mutanensa wannan menene kuke bautawa ba Allah ba